والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية da tsakanin haƙoƙi na dukiya akwai bambanci ana magana wajen tuban tuban dukiya akwai bambanci daga tuban cin mutan cin mutum bainal huquqil maliyati wa jinayatil abadani da jikuna min wajhaini aduhuma annahu kada yantafi biha idan mutum misalin gadara ya tuba ya mai da wancan dukiyarsa ai kaga zai amfana da ita idan raja'at ilaihi kaga fushinsa ba zai tsanani ba ko ice su raba kai ko da bar ma dukiya yayi zai ji daɗi eh, lalle ka ci masa dukiya ka nuna kai babba ne kace je ka rige ba komai to kaga zaka ji dadi ka yi kyauta fala ya ikhfa'uha an fa innahu madu haqqihi fa yajibu alayhi ada'uhu ilayhi bi khilaf al-ghibati wal qadhafi sai ma qadhafi ai kake aikatawa فإنه إذن ونا ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إدراره وتهيجه فقط فقياس آدهما على الآخر كما أنت ليفك نجكي دا كما ليفك نمتنشي أقول بمبنش على الآخر من أفضل القياسي idan mutum ya ce baka kuɗi ya yi ma laifi idan mutum ya zage ka ya ma laifi akwai bambancin laifuka eh? eh ka duba kuma ai tun da abin nan ne wannan ya ci ma dukiya wannan ko ya je wani riya ɓata ka ba san ma ce baka kai miji na kake ko mazi ɗan luwaɗi ne kai sai ko ci cinye ma dukiya ne eh yawwato ya bi sauki da mutum zai zana ce maka kai kaza ne je wani wayannan mutane kai kaza ko bata ka mutum ya yi ta waje abin da ce ga abin da kake aikatawa ya cuce ka na farko mutanen da ya haɗa ka da su kaga nan cutar ce ne ya za ta ci gaba da zama tsakani cutarwar baki ya fi cutarwar hannu ya fi cutarwar hannu mutumin da zai zauna kana na wanda wanda zai dinga bin diddigin ka to ya ga tonon asirin ka ya je gidan ka ya gadi ya dubi abin da kake ya dubi inda kake mu'amala ya kalli abin da kake wannan ko ya biyo ka dai sai ke sace maka ya wani ya fi eh? wani ya fi sauki da wanda zai je leƙa gidan ya sa a leƙo masa gidanka ya sa a nemo maka yadda kake zaune da matarka ya sa ya nemo masa yadda kake mu'amala da 'ya'yanka ya sa ya nemo maka yadda ake nemo masa ana bin kai gano maka da wanda shi ko dama kawai yana tambaya ne na ya je kuɗin shi yana shiga cikin jama'a da kuɗi kuɗin kawai yana iya ji abin hawan shi shi kawai kuɗin yake so ya ɗauka wanda mai neman kuɗin mutum kai ba shi sharri ne ce mutum ba ka ta bakin wani wace ce bai bin ka bashi bai bin ka kafa amma yana nan ne yana bin diddigin ka me kake yi ya kake yi mai kake ci wasani annahu idza a'lamahu biha in ya sanar da shi da wayannan lam yu'tihi shi dukiya ba ولم يهيج منه بيت آدم ذاك اللي غضبا وعداوة بل ربما سره ذلك أي لو كسند أكاي كذا أسكيا غا أبن دنيا مكا كايان دنيا سير مكا غا كورين شي كوكوما كايان لو كسند كباني إن نسيو كايا كذا نهك على كذا نهك على كذا نهك على كذا ناكل لله رتا ينزو كنا لو كونك كايا سيرم kuma kayanka da na ƙara gashi. Eh? Bari da dawo. In ma ka ji labari sai dai da na bata ba. Ta yi sa baki, kuma mutane sun iya gulman wannan gulman malam ta zama mutane masifa. Kuma sakamakon ta zama ne cikin hira. Wa fariha bihi. بخلاف إعلامه بما مزق به سابان باشي لا باري أبن ده كيتاشي آئرده نمتجزا طول عمره ليلا ونهارا من أنواع القذف والجيبة والهجو فاعتبار أهدهما بالآخر لو كان أسد وانت اعتبار فاصل وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت والله أعلم هجومي هجومي باتنشي لذا هجوي هجومي